بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسر النبيين وأسرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي معك والسلام عليكم ورحمة الله mu da wannan maraice na juma'a 28 ga watan rajab a shekara ta 1442 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan uku a shekara ta 2020 miladiya in ba manta ba makon da ya gabata mun cike da ƙarshen suratul mutaffifina ko suratul taqfif da haka yau za mu tashi farkon suratul inshika. suratul inshiqaq ita ce sura ta 84 idan mai lissafi ya dauko na surorin alqur'ani mai girma daga sama mala ce suratul inshiqaq makkiyatun suratul inshiqaq an saukar da ita annabi yana makka bai yi hijira ba zuwa madina hiya salasun aw khamsun wa 20 aya adadin ayoyinta 23 a wani lissafi kuma 25 wa mawdu'u har ra'isi abinda surar take karantarwa bayanu annal kauna bayanin cewa ita duniya al'uluwi ta sama wasufuli da ta ƙasa kulluhu muti'un lillahi ko kullahu muti'un lillahi tabaraka wa ta'ala dukkaninta mai ɗa'a ce ga Allah mai girma da buwaya domin Allah shi ke juya sama kuma shi ke juya ƙasa walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi inna allaha yumsiku samawati wal arda an zula. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم ذاك سما دي da ƙasa dukkanin iko ne na Allah shi ke gudanar da su famina safi yana daga cikin kwawauta Allah yuti'uhu al-kuffaru ya zama kafirai su ki wa Allah da'a alhalin sama ta ne masa ƙasa ta ne masa an gane ko fayat abu duniyan wa ukran dan haka a ƙarshe za su wahala a duniya kuma za su wahala a lahira Allah ka tsare mu da wahala hadisi ya zo daga ummu salama da abu huraira Allah ya kara musu yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta idza sama'un shaqqat fa sajada biha ko fiha kuma yayi sujada a cikin ta haka tana daga cikin azaimus sujud surorin da in an karanta su akan zo wata aya a ciki ai sujada in an zo daidai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun to anan manzo Allah yakan yi sujada da haka bayan annabi ya karanta yayi sujadar falam man sarafa da ya yi da karatun ya juyo akhbarahum sai shi Abu Huraira kai da ya karanta yayi sujadar da ya gama karatun ya juyo sai ba wa mamunsa labari cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sajada fiha annabi yana yin sujada a cikin ta rawahu muslim wan nasa'i min tariqi malik imam muslim da imam an-nasa'i suka rawaito ta hanyar imam malik dan anas Allah ya kara masa yadda wa rawal bukhari an abi rafi'in imam al-bukhari ya rawaito daga abu rafi maula rasulillah sallallahu alaihi wasallam kale yace sallaitu ma abi hurairata la'atama dai sallar isha tare da abu hurairah فقرأ إذا السماء انشقت في أبو هريرة يكرن إذا السماء انشقت ya sujada. fa qultu lahu sai nace da da shi dan me kai sujada fa kana sai yace sajadtu khalfa na taɓa yin sujada a yayin karatun wannan sura cikin sallah a bayan baban alqasim sallallahu alaihi wa da haka fala azalu asjudu biha hatta alqahu abu huraira ce ni ma ba zan daina yin sujada ba in na karanta ta a sallah ko a wajen sallah har in je in riske shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fatan mu Allah ya bamu ikon karanta ta daidai ya bamu ikon bayanin ta daidai ya bamu ikon yin aiki da abin da ta kusa ne Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim idza as wa adnat li rabbiha wa huqqat wa وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت باين بسم الله وبنجي مدوكتين سرجتي إذا السماء انشقت إذا السماء تتصاجي إذا شرعيني جواب شرع زي ذو أننقبا إن بقى من تابع لوكتم تفسير سورة التكوير mun karanta hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda yake so ya ga majijin tashin alkiyama ya ga kamar alkiyama tana gudana a gaban idansa iri da muzuto ya karanta waɗannan surori guda uku sura ta farko idan shamsu kuwirat sura ta biyu idan sama'un fatarat sura ta uku idan sama'un shaqqat domin dukkanin farkon waɗannan surori bayani yake na abin da zai faru kafin alkiyama ta tashi in kaga kaza ko in kaza ya faru kaza ya faru kaza ya faru to magana ta kare mai aukuwa za ta auku da daga Allah yake idan sama in shaqqat in sama ta tsatsage kalmar in shaqqat min al inshiqaq inshiqaq shine tsatsagewa da wannan saman da ba ta da tsaga kuma ba ta taɓa yin tsaga ba tunda Allah ya yi ta akwai lokacin da za ta yi tsagar to da ka kaga alamar sama ta yi tsaga to rushewar duniya ce ta zo amma a yanzu kam sama ba ta yi tsaga ba da can ba ta yi ba tunda Allah ya yi ta ba ta da shi an gane ko allazi khalaqa sab'a samawati ibaqa ma tara fi khalqi rahmani min tafawut farji al-basara hal tara min fudur da alfuduru da da al ku duk ma'anar su ɗaya ne yasa a wani wajen idan sama'un fatarat wani wajen idan sama'un shaqqat da al'in infitar da al-inshiqaq ma'anar su ɗaya ne hal hal tara min futur shin kaga wani tsaga a sama aljawabu la amsa shine babu tsaga a sama sun marji ilbasara karrataini yanqalibu ilayka albasaru khasi'an an huwa hasir da za ka yi ta kurawa sama ido kai ta kallanta ba za ka ga inda ta tsage ba to fa duk ranar da kaga ta tsage to akwai babban magana shine tashin alkiyama ya zo shine a suratul furqan ubangiji yace wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil gamani wa nuzila al mala'ikatu tanzila al mulku yawma idhin al haqqu lir rahman wa kana yawman al kafirina hasira wa yau mutuna musu ranar da ta shakkaku sama'u sama za ta tsatsage bilgamami da gizagizai wa nuzzilal mala'ikatu mala'iku za su sauka tanzilan baki ɗayan su ba wanda za a rage almulku yau ma izinin haƙulin rahman to ranar ko mulkin gaske zai tattara ya koma ga Allah wa kana yawman alkafirina asira kuma wuni ne mai wahala ga kafirai fa yauma yawma idhin yawmun asirun ala al-kafirin ghayr wannan rana ce mai wahala domin ba ta da sauki a wajen kafirai Allah ka sauƙaƙa mana to kalmar in shakka yayi daidai da Bahaushe ya ce ya shake ko an ce wani gaddi dan uwanmu ya je Saudi arabiya ko dai aikin hajji ko umara sai je sai jallabiya to galibin jallabiyoyin saudiya a ninke suke tunda ba na gumama bane ba a sa su ba a cikin kwalin suke a nade kawai za ka faɗi awanka ne su kuma sai su ɗauka su baka amfani to shi gaddi bai san awansa ba ya je sai jallabiya aka ba shi akwali ya tafi masauki yana zuwa masauki ya gwada jallabiya ko ina ya masa sai dai wuyan ne ya shaki to ya za a yi je ya faɗi cewa wuya ya shaki a canja jamar da yake hikima irin ta makarantar ƙur'ani don in ba daban hasken ƙur'ani ba ba zai iya kama wannan tashar ba har ya gano da haka da ya zo kantin larabawa yake kai kai a sama'u in shakkat eh, idan sama'u in shakkat ya ce ya yi ba larabe ce to me zai sama'un in shakkat ji bai fahimta kaga sama'u shi a wajen gandi saman riga wuya nan ko in shakkar kuma ta hausawa ta shaƙi wanda yana daga cikin hikima ta masu karatun alkur'ani wato ba yadda za a yi mutum ya karanta qur'ani ya haddace ko da baya iya jan yaren larabci ka sai masa jahili wannan zalunci ne bature in dai kana jin yarensa ko baka iya komai ba a wajensa kai ne ilimi ne amma in baka jin yarensa ko me ka iya a duniya saboda zalunci sai ce kai mai illiterate illiterate jahili ne kai baka san komai ba to kaga wannan son kai ne ba yadda za a yi mutane su karanta ƙur'ani su haddace shi su iya karanta rubuta shi da ka ba sa kallo amma don ba su yi wani yare ba na banzan wofi ka ce musu wai jahilai larabci yare ne mai karamci mai daraja amma duk da haka ba a ce dan kana jinsa kuma kuma kenan ka zama malami ba to in ka dan larabci dan ka iya larabci kadai baka san komai ba baka zama malami to wani yare ne kuma dan ka iya shi kadai zai ka zama malami da aka shi yare gada ce ta kaiwa zuwa ga ilimi amma ba shi ne ilimin ba saɓanin abin da da yawan mutane turawa suka ci su da yaƙi sai ka ga inyamuri a ƙauye bai taɓa zuwa aji ba saboda ya iya brokin sai ya buɗe kemin ya ta ɗura wa mutane allura ya ta ba da magani kuma mu rinƙa kiransa likita saboda me yana jin brokin shi kenan kawai sai ka rinka wa inyamuri ko wani kallon wani tsarkakakke kallon wani na daban saboda yana broken english da broken english ba da zaurancen hausa fa duk ɗaya ne hausan nan typical hausa irin ta kanawa ta duk ɗaya ke fa yanzu in ɗan uwanka ne ba kano ya zo yana ha na ha hayi sai kai mai dariya to me broken ma abin kai dariya ne saboda asalin ma yaran ba mai can yake ji ba to koma mai kyan yake ji bai kamata ya maka burga bai cika da buguzan yare daban ilimi daban shi yasa duk al'ummar da ta ci gaba ba ta ɗaukan yare wani aikin banza ta wahal da kanta akai yanzu idan ka je China za ka yi karatu ba ruwansu da turanci za ka je ka samu likitoci ƙwararru a China injiniyoyi ƙwararru ko turawa in suka gansu risina musu suke yi amma ba su iya turanci ba saboda ba su ɗauki yaran wata tsaya ba ku yi yaran ku bi namu ba da abin da naku ya fi namu in ka je rasha da yaren rasha za ka karanta ilimin rasha cikin sauƙi 'ya'yan rasha a ƙanƙanin lokaci sai su zama manyan masu ilimi yanzu da a ce a najeriya da hausa ko yarbanci ko inyamuranci ake karatu a jami'o'i da adadin furofesosin da muke da shi a yau allah kaɗai ya sani amma mutum zai je tun yana da bakin gashi har gashin kansa ya zama fari fat koyan turanci yake yi kuma har yanzu bai iya ba to yaushe ya gama koyan turancin kuma ya shiga ilimi yanzu kaga profesa wani sayinka mai farin gashin nan kaf amma akan ta yayi turanci adabin turanci tun da bakin gashinsa har ya zama jijjikinsa babu bakin gashi yanzu duk farin gashi ne to yanzu kaddara ya gama turancin yanzu fa ya gama sharar fage ne to kuma zai shigo karatun kaga wannan aiki ai kaga an hada mu da jidali shi yasa kullun yaran mu sai ai ta kore su daga makaranta ba ilimin ne ba su iya ba yaran ne yake wahal da su to ba yaran uwansu bane ba na ubansu ba dan me za a kallafa musu sai sun duk kasar da ta ci gaba ilimi da yaranta take yi ilimi da yaranta take ba ta wani bata wa yaranta lokaci yanzu yaro zai je play group ya yi naziri 1 naziri 2 duk yana koyan a for apple iya karatun kenan shekara uku a a for apple amma da ba ruwansa da wani a for apple kawai karatu zai koya a wannan shekara ukun akalla ya haddace izu biyu akalla a wannan shekara uku ya iya hada agogo a tafi kai tsaye koya masa agogon da yaransa na uwarsa shi yasa zaka ga manyan agoguna suna zuwa daga Japan suna zuwa daga kaza kaza kasashe ka sai a ce maka project ne na yan primary saboda su fasa lokaci wajen koyon yare ba kai tsaye kuma irin yadda za ku gane ku da suke play group pre nursery nursery 1 nursery 2 inda wajen kanikawa kuka kai su nan da ba yare ake koya ba aiki wallahi da tuni sun iya hada wani abu a waɗannan shekaru da haka mu gane cewa a daina cin mu da buguzun yare ba wata tsiya bace larabci sa bai fi hausa ba ba dan an saukar da qur'ani da shi ba domin in ka ce larabci ya fi hausa kawai don sunansa larabci ba dan wani abu ba to wannan kayi kaulin alallahi bila ilim turanci bai fi yarbanci ba turanci yare ne yarbanci yare ne cananci bai fi inyamuranci ba inyamuranci yare ne cananci yare ne kuma duk da hanci ake magana ba shikenan ba ko ba haka ba kawai don su waɗannan farare ne wannan baƙi ne shikenan kuka tsane shi dan me ubangiji ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum kawai lambar yaban kafiwa da tsoron Allah shikenan ka kere shi ba ba ka fi shi kare yare ba da haka ubangiji ya ce idan sama'u in shaqqat idan sama ta tsatsage mala ce ai idan shaqqatis sama'u in shaqqat idan sama ta tsage matukar tsagewa mala ce fafihi a cikin wannan zance ta akidul jumlati akwai karfafa jumla lafzan a lafazin baka wa ma'anan da kuma ma'ana li'anna idza ash-shartiyya domin idza harafi ne na shar'i yaktasu dukuluha bil jumal al-fi'liyya ba ta shiga sai jumla fi'liya ba ta shiga jumla ismiyya ويؤول ما جاء على خلاف ذلك محافظة على القائدة duk abin da ya zo saɓanin haka kaga iza amma ta shiga jumla ismiya to wannan a larabci akan yi tawilinsa akan yi masa wani takanikaliti a wuce wajen saboda mai muhafazatan allal ka'ida saboda kiyaye ka'idan larabci ka'idan larabci ta ce duk inda iza ta zo to abin da zai biyo bayan ta aiki ne suna baya biyowa ba a ce iza a faɗi suna shi dai a ce iza a faɗi aiki an gane ko a faɗi suna kai ba a faɗar aiki to da kama ya ce ai in shaqqat da amrillahi sama za ta tsage amma fa da umarnin Allah domin in ba Allah ne mata umarni ba babu wani abu da ya isa ya tsaga ta saboda kyautata gininta da Allah ya yi. an gane ko ubangiji ya halitta sama ya kyautata halittata da ba wani abu da ita ya rusa ta ko ya tsaga ta in dai ba shi ba da kansa subhanahu ta'ala ubangiji ya ce wa azinat kuma za ta karɓi izini ai sani adwa ata'at fil inshiqati ta ji izini ta yi da'a da abin da aka yi mata umarni na cewa ta tsage din izinin li rabbiha na ubangijinta wa huqqat kuma hakan ya dace da ita Allah ya ce tayi tayi wannan ya dace ba wanda ya isa ya ce tayi tayi in ba shi ba subhanahu wata'ala saboda Allah shi halicce ta shi ke kula da ita shi ke gudanar da ita da aka ba wanda ya kamata ta bi umarni in ba nasa ba subhanahu wa ta'ala to shine ma yake ai sami'at wa ta'at filin shiqaqi li rabbiha wa huqqan ai haqqa laha an tasma'a wa tati'a haqiqa ya cancanta ta ji kuma ya cancanta ta yi biyayya wa idha ardu muddat to haka nan idan al-ardu qasa muddat aka buɗa ta aka faɗaɗa ta aka ƙara mata faɗi da tsawo shine ma'anan maddu an gane ko muddat to ta yaya za a buɗe ƙasa a faɗaɗa ta a tsawaita ta shine ta hanyar baje dukkan wani tudu da kwari a cikinta yanzu tuddai sun rage wa ƙasa faɗi kwarrai sun rage wa ƙasa faɗi to amma duk wani tudu in aka baje shi duk wani kwari in aka cike shi to ƙasa za ta ƙara faɗi an gane ko za ta ƙara tsawo to akwai lokacin da hakan zai faru ne wa izal ardu muddat malai ce ai zida fi za a ƙara mata ta fuskar yalwata kal adimi kamar fata yadda ake taɓe ta a ƙara mata faɗi walam ya baka alaiha bina'un wala jabalun a lokacin da babu wani dutse da zai raguwa akan ƙasa babu kuma wani gini da zai saura a kanta duk wani gini an rushe dukkan wani tudu an baje dukkan wani kwari an cike shine ma'anar wa izal ardu muddat ubangiji ya ce wa alaqad kuma za ta fitar da ma duk abin da ke cikin ta malai ce minal mauta na daga matattu ila ha ta dawo da su kanta domin yanzu matattu suna cikin ƙasa ma'adanai suna cikin ƙasa abubuwa da yawa Allah ya binne a cikin ƙasa to akwai ranar da duk wani abu da ke cikin ƙasa za a fito da shi a madadin yana kasanta sai ya dawo samanta na daga cikin matattu da dukkanin sauran abubuwa shine idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan li yaraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wa laqad ma fiha wa takallat wa laqad za ta jefar da ma fiha duk abin da ke cikinta wa takallat ta tsiraita ta zama sai ita kadai tsura ba komai a cikinta sai ita kadai duwatsu sun fito ma'adanai sun fito matattu sun fito duk wanne nauyi ta yi amai ta fitar da shi an gane ko umarni li rabbiha na ubangijinta wa لربها kuma ya dace da ita. malai ai sami adwa ata'at fi zalika taji kuma tayi biyayya game da haka kuma dan daman hakan shine abin da ya dace ga dukkan bawa ya bi sa yayi masa da'a ya bi sa shine malai ce wa zalika kulluhu yakunu yawm alqiyamati dukkan wannan abin da aka faɗa zai kasance ne a ranar alkiyama wa jawabu iza jawabun iza tun daga farko iza sama'un shaqqat wa azilat bi rabbiha wa huqat wa izal ardu muddat diddai idha daya yake kamar maimaita ta akai in kaza ya faru in kaza ya faru in kaza ya faru to duk wanda ya san hikimar zance da salon zance na larabci da yadda ake gina shi ya san har yanzu zancen bai cika ba akwai sauran jawabi shine abin da ake kira da jawabu sharri kamar ni ne in in ce maka in ka zo in kai kaza in kai kaza ai ka san akwai sauran magana in ka zo in muka haɗu in na ganka za ka so ka ji to me zai faru bayan haka to haka ne idan sama'un shakat wa azinat ne rabbi wa waqat wa idza ardu muddat wa alaqat ma fiha hawa takallat to me zai faru to shine mala yake walamma bayyana ta'ala annal kauna kawna kullahu fi da'ati bayan ubangiji ya bayyana cewa dukkanin duniya cikin yi masa da'a take a da yake wa zalika kulluhu yakunu yawm al-qiyamah wa jawabu idza wa ma utifa alaiha mahzub jawabin iza da duk abin da aka goya a kanta ma'tufun an shafe shi dalla alaihi madmunu sharti to sai dai abin da sharaɗin ya kunsa shi zai nuna maka cewa ga yadda jawabin ya kamata ya kasance domin wani jawabin ba sai an faɗa ba amma a cikin sharadin zaka fahimce shi shine malai ce taqdiruhu yadda za a kaddara shi ya ariful insana insanu annahu la yu'jizu rabbahu alladhi yuhyi yuhyi al-kawn ko yujibuhu al-kawn kulluhu a wannan lokaci mutum zai tabbatar da cewa shi bai isa ba bai isa ya gagaru ubangiji ba domin ku in dai duniya gaba ɗaya ta ne wa Allah biyayya to ya ɗan adam fijigi a cikinta zai gagara Allah ba zai gagare shi ba ubangijin da yake juya sama ka isa ka gagare shi in karfi ne da isa kake ji da shi ƙarfinka ya kai sama in girma kake ji da isa girmanka ya kai ya sama a antum ashaddu khalqan anis sama shin ku kuke jin kun fi wahala halitta ko ku sama in akwai wani abu da zai wa Allah wahala cikin halitta to ba dai dan adam ba sai dai me sama to amma ko ita ba ta yi wa Allah wahala ba rafa samkaha hafa sawaha wa ghatasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha yasa ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nar walakin aktsara nas la ya'lamun halittar sama da kasa ta fi girma sama da halittar dan adam amma da yawan mutane ba sa fahimtar haka su gani da ka fahimci yadda sama take amma bata gagara Allah ya gudanar da ita ba da yadda ƙasa take bata gagara Allah ya lura da ita ba to da ka san kai baka isa komai a wajen Allah ba subhanahu wa ta'ala tunda duk girman dan adam dai a cikin duniya yake duniyar nan sama ce rumfa ƙasa shimfiɗa duk yawon ka baka isa ka kure shimfiɗar ƙasa ba duk girman ka baka isa ka tokaro rufin sama ba ولا تمشي في الأرض مرها إنك لن تخرق الأرض ولن تبدل الجبال طولا kada kai tafiya a ban kasa kana takama kana hura hanci kana ji da isa innaka kai lan takhriqal arda baka isa nauyin ka yahuda kasa ba ko ka taba ganin mutumin da nauyin sa yana tafiya kasa tana wayo takana a hankali ko tana tsagewa saboda yayi mata nauyi bai isa ba bai isa ba balan ta bulgal jibala tulan kuma baka ita ka kai duwatsu tsawo ba to fa in dai baka kai haka ba ta yaya kake tsammanin zaka gagara Allah ba zaka taba gagararsa ba subhanahu wataala to da ka a wannan lokacin mutum zai gane shi ba kowan komai bane duk daga da yayi a duniya da dukkan kawon da yayi domin ba zai gagara Allah ba shine ma ce walan ma bayyana ta'ala bayan Allah madaukakin sarki ya gama bayanin annal kauna cewa duniya kullahu baki daya fi da'ati ta ne masa da'a hazzara al-insana sai ubangiji zai tsawatar wa yan adam Allah yi a auqatahu kada mu yadda mu kwadnata lokutan mu wala umrahu kada yadda ya bata rayuwarsa fi ma yatba'uhu yut'ibuhu wala yanfa'uhu cikin abin zai wahal da kai amma ba zai amfane ka ba domin rayuwar dan adam baki ɗayan ta lokaci ne da shi za a yi maka hisabi awaka nawa a duniya sakan ɗinka nawa a duniya mintunan ka nawa a duniya tun daga haihuwar har zuwa fitar ranka daga jikinka duk wannan mintin mai kai duk wannan awar mai kai a cikinta duk wannan kwanakin da shekarun me ka gudanar kaga ko in mutum yana da hankali da tunani sai iyayensa sai dai abin da ya fi karfinsa wannan sai barwa Allah amma iyayenka to ka yi kokari ka mallaki lokutan ka rinka sarrafa su cikin ayyukan da'a domin wannan shi zai jawo maka riba shi zai karanta maka hasara da kaito da takaici a ranar gobe kiyama in an zo yi maka hisabi faƙala sai Allah yake يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يخلو بلى إن ya كان به بصيرا الله يتي يا أيها الإنسان يا كيد أدم كلمر الإنسان أنسى بتعالي بدلام التي تدل على الجنس والاستغراء تنا نو كون دان ادم انن da shi Allah yake سواء مؤمني da wanda bai yi imani ba kafiri munafuki da kowa da kowa dukkaninmu sunan al-insani ya game mu sadaka Allah yana kiran mu kira na bai ɗaya. ya ayyuhal sami ya kai dan adam innaka kadihun lallai kai ne aiki ne tukuru ila kadahan wurjanjan ila rabbika dan cimma ubangijinka fa mulaqihi kuma babu makawa sai kun hadu da shi idan ka kalli duniya ka kalli mutane a duniya kowa yana aiki kowa yana aiki ba wanda yake zaman banza amma sai dai wani yana aikin kirki wani yana aikin banza amma ba wanda yake zaune kawai ko mahaukaci da ka ganshi nan sai an haɗa shi da wani aiki duniya ba hutu sai ka ga wani mahaukacin abinda aka haɗa shi da shi kawai shine kullun ya rinka share layin unguwarku shi ba ɗan sai ba shi ba biyan sa albashi yake ba wannan aiki Allah ya dora ba ya kai wani mahaukacin a haɗa shi da ɗebe takardu ga shi nan kowa wani ya shiga bola wani ya taiwa kansa ado ya yi adon ya yi ya je ya lalata adan kuma ya zo ya sake yi aikin kenan to haka a duniyar masu hankali kowa aiki yake kul kullun ya'malu ala shakilatihi rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila kace kowa aiki yake amma bisa ga tsarin da aka dora shi wani yana aiki dan ya kai ga Allah lami lafiya wani yana aiki ba ruwansa da labarin makoma wani yana aiki kawai dan tsantsar duniya ita ce a gabansa ya na zahiran min alhayatid dunya وهم عن yi هم غافلون ذاك يا أيها الإنسان يا شيطان أدن إنك كاده للي كي kada تقركك كدها مرجنجا ila duka dan ka kai ga ubangijinka domin matakar kowa shine gamuwa da Allah sawa'an mai hankali ne yake aiki da ya mutu aikin ya kare to mutuwar shine gamuwa da Allah sawa'an mahaukaci ne yake ta sharan lungu da kwata kyauta shi ma dai ajalinsa yake cimma ƙarshen abin da zai cike da shi na aikin shi ne ya mutu da ya mutu ya gaba da Allah aikin ya ƙare ina fata an gane wani shi ne ma'anar Allah yana nuna mana cewa dai duk duniya babu wanda yake zaune babu wanda yake hutu kowa an haɗa shi da wata muhimma an haɗa shi da wani aiki kai musulmi damuwarka ka yi sallah ka yi azumi ka kyautata wa iyaye ka bi iyaye ka kyautata wa iyalai ka kyautata wa makota ka zauna lafiya da mutane dan ka mutu ka je ka samu kyakkyawar sakamako shi kuma ba ture ba abin da ke gabansa a'a ya zai gina wannan duniyar tukuru ya yi maka jirgin sama ba dan ya hau ba dan ya karɓi kuɗi daga hannunka ya yi maka mota ba dan ya hau ba dan ya siyar ka bashi kuɗi ba aikin kenan shi ya ƙi sallah amma ya maka alam agogo wanda kai zai tuna ma lokacin sallar kai lokacin sallar ne ya dame ka shi kuma kuɗin agogon ne ya dame shi kowa da irin aikinsa kullun ya amalu ala shakilai wannan ya isha a san girman Allah da wannan yadda ya tsara rayuwa kuma ya raba kowa aiki kuma ba wanda ya ita yake ba zai aikinsa ba aikin da wani yake yi kai in an saka ba za ka iya ba aikin da kake shi in an sa shi naka ba zai iya ba kowa yana nasa yanzu bature ya yi shekara kaza yana tunani da kulafacin yadda zai gano kimiyyar jirgi amma ya zauna awa ɗaya ya yi tunanin sanin girman Allah har ya durkusa ya masa sujada ko ɓaya ɗaya ce bai da wannan lokacin na fata an to wannan ne Allah subhanahu ya tsara rayuwa ya shirya wa kowa abin da zai yi sannan kuma ya baza mamu kowa ya zai yi da shi ne ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal insanu innaka kadin ila rabbika da famulaqi malai ta ai jahidun fi amalika kai mai kokari ne tukur wajen aiki wa kasabika da tsorori ila liqa'i rabbika daga haka haka har ka je ka tadda ubangijinka wa huwa al-maut shine ta hanyar mutuwa wa huwa gayatu kadhika wanda shine karshen wahalarka duk wata wahala a duniya tana karewa ne da zarar an yi me an mutu to cewa wahala tana karewa a'a tana karewa ta duniya in mumini ne to ta duniyar da ta lahirar duk ta kare da wanda zarar mutum ya mutu to duk wahala ta kare dan a lahira babu wata sauran wahala ga wanda ya mutu da imani to amma idan mutum kafiri ne a duniya ya wahala kuma a lahira ya ci gaba da ni shan wata wahalar da ta fita baya kazalika al'azabu wal azabu al akbaru nan ya sha wuya kuma can zai je ya fi shan wahala Allah ya tsare mu da ka ribar wahalar duniya shine kada ka yadda ka rabu da imani duk wahalar da zaka sha a duniya inda ka mutu da imani to ka gama wahala ka huta amma duk daɗin da za ka ji a duniya in ka mutu babu imani to ka sani baka ma sha wahala komai ba domin yanzu ne za a buɗe maka farkon shafi na shan wahala Allah ya tsare mu an gane ko to da haka wannan shine innaka kadihun ila rabbika kada hanfa mulaki lalle kai mai aiki ne tukuru zuwa ga cimma ajalin da Allah ya dora maka al-imam ibn kathir yace innaka sa'in ila rabbika sa'yan wa amilun amalan kai mai aiki aiki tukuru ne sannan kuma kai mai kokari kokari wurjan janne fa mulaqihi kuma zaka gamu da Allah akan haka thumma innaka satulqi ma amilta min khairin aw sharrin sannan kuma bayan haka duk abin da ka aikata kyakkyawa ko mummuna zaka je ka tarar yawma tajidu kullu nafsin ma amila min khairin muhdara wa ma amila min su faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wajadu ma amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada ibn kasir yace wa yashhadu li zalika ma rawahu abu daud at-tayalisi an jabir abin da yake da tabbatar da wannan fassara shine hadisin da abu daud at-tayalisi ya rawaito daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda qala jabir yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala jibril jibril yace da ni ya muhammad ya muhammad ishma ma shi ita rayu yadda kaga dama fa innaka mayyitun dole wata ran ka musu duk yadda kake so ka rayu je ka rayu Allah ya baka wuka da nama amma dai ka sani duk yadda kake rayuwa wata ran wata rana sai ka mutu sawa'an kana rayuwa akan da'a ga Allah ko kana rayuwa akan saba wa Allah dole sai ka mutu da'ar mai da'a ba ta hana shi mutuwa saban mai sabo ba ya hana shi mutuwa kuma duk da'ar mai da'a in ajalin sa yayi babu ragi babu dadi duk saban mai sabo in lokacin sa bai ba babu gaggawa likulli ajalin kitab likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la وأهي و و وأهدب man shi'ita kuma ka so wanda ka so wanda ka ga dama fa innaka mufariquhu ko kana so ko baka so wata ran sai kun rabu duk yadda miji yake son mata wata ran zai bata duk yadda mata take son miji wata ran za ta bar shi duk yadda ɗaya ke son uba wata ran sai an rabu duk yadda uba yake son ƴaƴa wata ran sai an rabu duk yadda shugaba yake son talakawa duk yadda talaka ke son shugabansa watan wata rana sai an rabu ka'idar rayuwa kenan duk wanda ka ga ya rabu da ƴaƴansa ba kin su yake ba ba gajiya da su yayi ba wani lokaci ma sai kana tsakiyar son su sai a dauke ka wani lokaci sai suna tsakiyar son ka sun taso da ƙarfi suna so su rama maka wahalhalun da kai musu suna yara har suka zama mutane sai tarab Allah ya ɗauke ka Ku da haka wannan ita ce tsarin rayuwa wannan ita ce ka'idar Allah a duniya dan haka mu san da wannan mu kudurta wannan wannan zai sauƙaƙa mana lokacin da dukkanin wata musiba ta sauka gare mu ta rabuwa da wani masoyi musan cewa daman Allah bai kawo shi dan ya dawoma ba mu ma bai kawo mu dan mu dawoma ba shi yasa Allah ya ta gaya wa sahabbai dangane da annabi don duk duniya ba wanda suke so sama da shi amma Allah ya ta gaya musu watan wata rana za ku rabu da shi zai rabu da ku innaka mayyitun wa innahum mayyitun ka mutu za su mutu وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين to ko in manzo Allah zai bar duniya duk kaunar da ake masa waye kuma ba zai barta ba yasa mai hikima yake walau kanatid dunya tadumu liwahidin lakana rasulullahi hayyan wa baqiya da duniya tana wanzuwa don wani da nagarta tana dawwamar da wani mahaluki da manzo Allah bai bar duniya ba da sanin ya kamata na iya ba sa wani ya dawwama a duniya da annabi bai bar duniya ba dan ba wanda ya kai shi sanin ya kamata da iya mu'amala da mutane da tausayin mutane da zaman lafiya da makota da da abubuwa bila adadin inda nagari da suna tabbatar da mai rai to da manzo Allah yau yana nan amma haka Allah yayi annabawa duk sun tafi an gane ko to haka kowa ma zai zo ya tafi shi yasa mai infiraji ya ce dubi girman annabawa an kirai su zuwa kushewa wani wai shi dan dadewa ka zakan ba za shi lahira ba ƙarya kake yi sai ka tafi da haka wannan kamar Allah subhanahu wata'ala yana daɗa ba mu horo ne da gogewa cikin rayuwa domin wani saboda rashin fahimtar wannan tsari da rashin fahimtar wannan ka'idoji da kuma raunin imani da raunin jarumta da wani nasa ya rasu shikenan sai kaga ya sukurkuce a rayuwa a cewa na ai tunda matarsa ta mutu shikenan aka rasa gane kansa wanta tunda mijinta ya mutu shikenan ta fara gane gane wani tunda babansu ya mutu shikenan aka rasa kansu wani tunda ɗansa ya mutu shikenan ya haƙuri duk girman ɗanka bai kai ya annaba ba sun tafi baƙin ka Allah yake ya ɗauki ɗanka ba san ka yake san ɗan yake ya ma fi ka san sa domin in mutuwa tana nuna ƙi to sai a ce Allah yana kin annabawa kenan amma ba haka bane ba ita mutuwa ba ta nuna ƙi an gane ko ba yadda za a ce wane ya mutu kuma ƙinsa ake shi yasa ya mutu a ajalinsa ne ya cika san masoyi baya hana shi ya mutu in lokacin mutuwarsa ta yi ƙin maƙiyi baya sa ya mutu in lokacin mutuwarsa ba ta yi ba da dace Allah subhanahu wata'ala ya ce innaka kadin ila rabbika kada fa mulaqi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jaddada mana wannan ma'ana cikin hadisi cikin tattaunawa da sayyidina Jibril alaihi masallatu wassalam sannan jibril ya sake cewa da manzo Allah wa amal ma shi ita ka aikata duk abin da ka so fa innaka mulaqihi dan zaka je ka tara duk abin da kaga dama yi zaka je ka tarar da kayanka an gane ko to da ka ubangiji subhanahu wataala yake innaka kadihun ila rabbika kadahan fa mulaqihi cikin malamai suka ce fa mulaqihi damirin yana komawa zuwa ga aiki ne ai zaka je ka gamu da ayyukanka kamar yadda hadisi ya nuna wa amal ma shi ita fa innaka mulaqihi amma waɗansu malaman suka ce a mulaqihi zamirin hi din yaudu ila rabb kadahan kadihun ila rabbika kadahan fa mulaqihi ay mulaqi rabbika allazina yazunnuna annahum lahi kaga lahi ko wa qala allazina la yarjuna liqa'ana laula nuzila alaina almalaikatu aw nara rabbana da ka zai iya yiwa lamirin ya koma zuwa ga aiki domin aiki ma mutum zai je tar zai yi yiwa lamirin ya koma zuwa ga ubangiji domin ubangiji ma za a je a tarar da shi yau mai izin yi wa fihimullahu dinahumul haqa wa ya'lamuna anna ah, anna Allah huwa al-haqqul mubin sannan inna rabbaka labil mirsad ila rabbika kada hanfa mulaki an gane ko to da kamala yace wa huwa al-mautu kada hanfa mulaqihi ay mulaqi amalika al-madhkuru min khairin idza ata'ata rabbaka aw sharran aw sharrin idza asaytahu abin nufi wannan aiki naka ba kawa zaka ganshi kamar yadda aka ambata inna alheri ne zaka tarar da shi in kai wa Allah da'a inna na sharri ne ma zaka tarar da shi in ka saba wa Allah rawa sa'idun an qatada sa'id ibn jubair ya rawaito da qatada dan da'ama as-sadusi qatada yake ya ibn adam innaka ya ibn adam innaka da haka la da'ifun ya kai dan adam lalle aikinka yana da rauni faman istata'a ay yakuna kadahu fi ta'ati Allah falyaf'al duk mutumin da ya kama yake da ikon ya zama wahalarsa ta rayuwa ta zama cikin bin Allah ne to gwanda ma haka duk dan adam zai yi wahala a duniya ina fata an gane duk dan adam zai yi wahala sai dai wahala wani ta fita wani wani wahalar ta iri kaza ce wani wahalar ta iri kaza ce amma ba wani wanda zai zauna babu wata wahala babu shi to idan kana da wayo da dabara da kai ta wahalar banza gwanda kai wahalar da akwai riba a cikinta da kai ta wahala cikin abin da ba zai amfane ka ba gwanda kai wahala cikin abin da zai amfane ka da kai wahala cikin abin da yake ba na bin Allah ba gwanda kai wahala cikin me bin Allah wannan shine dabarar rayuwa bin Allah maganin wayo Allah kuma ribar rayuwa shine riko da addini da haka wala quwwata illa billahi wa huwal mu'in babu tsumi babu dabara sai ga Allah wanda shine mataimaki malai ce sun ta ala sai ubangiji maɗaukin sarki ya rarrabe zance baina man da hafi ta'atihi tsakanin wanda ya yi wahala wajen yi masa da'a wa man da hafi hawa na nafsihi da kuma wanda ya wahala amma wajen biye wa son zuciyarsa fasala sai ubangiji ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yamini amma dukkan wanda kaga a gobe kiyama an bashi littafin aikinsa da hannun dama ai kitaba amalihi littafin ayyukansa malai ce huwal mu'minu ana nufin mumini kenan allazi kadaha fi da'atillahi wanda shi wahalarsa ta duniya ya kare ta ne a cikin bin Allah ko cikin kyautatawa iyalai wajen neman halaliyar da za a kare musu mutunci ko cikin tarbiyyar 'ya'ya ko kuma cikin hidimtawa addini wajen da'awa da makamancin haka to duk wanda ya irin wannan wahala a gobe kiyama zai samu babban rabo zai samu babban sakamako domin tun daga wajen karɓar littafi zaka ga bambanci za a ɗauki littafinsa cikin girmamawa da mutuntawa a bashi da hannun dama to shine fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi to fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wannan da sannu za a masa hisabi mai sauki ma'ana da sannu za ka gane cewa wannan yana cikin farin ciki da walwala da kwanciyar hankali da kuma jiran kyakkyawan sakamako daga Allah subhanahu wata'ala an gane ko kamar yadda wata ayata ce wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya zanen zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi ishati radiya fi jannatin aliya qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliya wannan shine fassarar fa sawfa yuhasabu hisaban yasira adun kule hadisi yazo cikin musnad na Imam ahmad dan hanbali daga nana aisha uwar mu min Allah ya kara mata yadda aisha tace qala na ce. ya rasulullahi ya ma'aikin Allah a tace qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man nuqishal hisaba uzziba duk wanda aka yi masa bi ta bin diddigi bi daki daki wajen hisabi a ɗauki sallarsa a warware ta azuminsa a warware ta a warware shi mu'amalarsa da mutane a warware mu'amalarsa da iyayensa a warware mu'amalarsa da matansa a warware mu'amala da makota komai nasa filla filla a warware to duk wanda aka yi haka uzziba sai an mai azaba sai an masa azaba domin baka isa ba ko kai waye Allah ya ce zai bincike ka kasha to da dama na sha buga muku misali dan fahimta a irin wannan duk mutumin da ya shiga hannun EFCC to ƙarya yake fita furi sai dai wani abin da ya kawo a ce to ba komai a kau da kai duk mutumin da ya shiga hannun yan road safety with zura Tech ba zai fita lafiya ba yan road tafi ka shiga hannunsu ka fita lafiya a sai dai wani abin su daga maka kafa saboda fa a cikin abubuwan da ake bukatar duk mai mota ya tanada bayan kana da cikakken dirabin school certificate ko sai kana da dirabin license wanda dirabin license suna sa kafin a yi ma sai an gwada ka sai an maka jarabawoyi duk kibiyar da ka gani a hanya ka san aikin ta wata kibiyar ka ga ta tafi ka ba za ta miƙe sai ta shagibe to ita ta shagibe me take nufi wani waje kaga an yi kibiyar ta bazu biyu wata ta nan wata ta nan wata kuma kaga an yi mata jim waririyar jim ita ba ta yi gaba ba ita ba ta yi baya ba to sannan a motar ka sai kana da tocila ko mun ko ba a ɗauke wuta ko tsakar rana kake tafiya dan road tafiya ya tare ka sai ya ce ina tocila saboda wani lokaci tafiyar dare za ta iya kama ka wata waya za ta iya tsinke ma to ka shirya haskawa ina reza ta feƙe waya in ta tsinke kuma kanta ya nutse a cikin waya a roba ina allura domin wani abin sai ka soke shi a mota tukuna da tsini ina sanfefa ina kaza ina faya distingusha ina angle ina kaza ina kaza ita kanta tayar taka a wata shekara aka yi ta wata shekara za ta yi expire duk sai an maka wannan binciken fa an ci wani fasto yana tafiya a motar sai ya kurkura shi kadai road safety suka tare shi duk wannan tambayoyin suka yi masa aka yi sa'a komai yana da shi ina allura gata ina reza gata ina tocila gata ina kaza gata sai suka ce to kuma me yasa kake tafiya kai kadai bayan a mota ga kujerar direba ga kujerar mai taya shi zama sai ta ai ba ni kadai nake tafiya ba ai da ni ne da faza da son da holy spirit suka ce kuma duk a cikin wannan kumbulan motar yake kwarai kuwa yake to overload kaga ya za a ka kubuta karon tafi su kama ka to wannan masu binciken duniya kenan ina kuma ga masu binciken lahira mala'iku wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma tafa'alun bala wa rusuluna ladaihim yaktubun ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ya za waɗannan su saka a gaba kai tsammanin zaka shige wallahi ba zaka shige ba to amma Allah yana da alfarma shi ubangiji kullun yana kallon manyan ayyukan bayi baya kallon kanana mafi girman aikin da Allah ya dora mana shine tauhidi kadai tashi. mafi hadari da girman abin da ya hana mu shine mai shirka to duk wanda ya gujewa waɗannan sauran da sauki shi yasa manzo Allah yake farkon abin da Allah zai fara tambayar bawa game da ayyukan da ya sa shi a duniya bayan tauhidi a gobe kiyama shine sallah duk mutumin da ya zo da sallarsa ta cika to Allah sai ce kar bincika komai ku kyale masa sauran ku ce shi yasa su kansu rawu da tabti yanzu zaka ga da sun ganka da tambayar ɗinka suka tambaye ka ina dirabil lasin kanuna sai ce wuce sai kuma a wajen su babban kenan haka Allah da ka zo da sallah bayan tauhidi sai a ce ya wuce amma matsalar rodi tafki ya ganka babu bel ina driving lasin babu sai ce tufa nan sauran manan san duk babu duk babu wannan ita ce ka'ida masalul duniya masalul akhirah li taqribil ma'ana to da dama malamai sukan ce kwatan kwatan abin da ya faru a duniya irin sa ne zai faru a lahira da haka akan buga misali da duniya da lahira don mutane su fahimci yadda al'amarin zai kasance shi yasa Allah ya ce faman kana fi hadhihi a'ama fa huwa fil akhirati a'ama wa adallu sabila wanda ya makanta a nan can ma zai tashi domin akwai misali tsakanin biyu amma wanda ya rayu mai ido a nan mai imani a nan cikin kwanciyar hankali da nutsuwar zuciya ta bin Allah to haka a lahira zai kasance haka a rayuwar lahira zai kasance bal ma sai ya fi haka nutsuwa da kwanciyar hankali da aka Allah ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi duk wanda muka bashi littafin sa da hannunsa na dama a karan farko kafin a fara hisabi to fa sofa yuhasabu hisaban yasira wannan kan da sannu za a yi masa hisabi hisabi mai sauki da haka manzo Allah yake hisabi mai sauki shine kada a bincike ka domin matukar aka ce za a bincike ka din to ba za ka sha ba shine nana Aisha tace manzo Allah yace man nutishan hisaba uzziba duk wanda aka ce za a yi masa bin diddigi wajen hisabi to karshe sai an yi masa azaba qalat nana Aisha tace sai nace da annabi bayan ya gaya mun wannan hadisin afalaisa qala Allah ta'ala to kuma Allah madaukakin sarki ba ya ce ba fa sawfa yuhasabu hisaban yasira za a hisabi mai sauki kuma ka ce man yuki hisaba uzziba duk wanda aka yi masa bin diddigi a wajen hisabi sai an masa azaba to sai manzo Allah zai daidaita mata fahimtarta ta da kuma ba ta amsa dan ta gane babu cin karo tsakanin ayat da kuma hadisin wanda haka ne ka'ida duk inda ka ji wani hadisi ya ci karo da wata aya kai ne baka fahimta ba ilimin ka ne bai kai ba amma da an maka bayani shikenan kuma ba abun mamaki bane duk girman ka kaga aya da hadisi kamar sun ci karo in dai na na Aisha da matsayinta da martabarta da kusancinta da manzon Allah amma da lokaci aya da hadisi suna nuna mata kamar cin karo sai an mata bayani to waye ki ya ce shi a'a haka muna bukatar mu yi ilimi muna bukatar mu saurari malamai muna bukatar mu karanta hadisan annabi mu ga yadda ya fasara ayoyin qur'ani ba na ba ku labarin wani dan qur'ani ba yace shi abin da kuma wallahi mutumin kirki da fa'alu sunna dan garinsu shi ya gina masallacin ahli sunna na garinsu amma rana tsaka ya zama dan qur'ani ya dina bai yadda da hadisi ba yan uwansa daga Abuja da mai hankalin su ya tashi suka sa aka dauko mana shi aka kawo mana shi nan Kano muka je muna tattauna da shi me yasa kai ka shiga yace na farko dai shi a YouTube ya fara gani akwai wani babban malamin qur'aniyun a YouTube wai sunan channel din tasa ko menene ya faɗi sunanta na manta wai hadisai ɗari da suka ci karo da ayoyin qur'ani kuma shi fa bai karanta larabci ba business administration ya karanta shi ma business administration ɗin iya diploma ce da turanci ba ma da hausa ba in ma da hausa ce kila ya fahimta amma larabci bai karanta ko ɗaya a gaban malami ba amma dai kawai yana ɗaukar tarjamomin ƙur'ani na hausa sai ya rinka haɗa su da hadisai a gwargwadon fahimtarsa za ku ai za a yi yaro baya ɗaukar yaro za a yi haihuwar guzuma ɗa uwa kwance ka ja ayar da kyar fasarar ma da kyar duk za su taru su danne ka to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matarsa Aisha take ce masa aya kaza ta ce fa sofa yuhasabu hisaban yasira kai kuma ka ce man nuqishal hisaba uzira to ya za mu fahimci bin sai manzo Allah zai yi bayani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ka yace laisa zaki bil hisabi da Allah yace fa sofa yuhasabu hisaban yasira za a hisabi mai sauki wannan ai ba hisabi bane ba hisabi bane da ma'anar ware aiki dalla dalla filla filla ana tambaya wanda wannan shine asalin ma'anar kalmar hisabi a tambaye ka kaza ya ka same shi ya ka kashe shi waye baka a ina ka samu in dukiya ce lokacinka awa ɗaya ko shekarunka na rayuwa arba'in shekara arba'in ɗin nan duk minti ɗaya a tambaye ka me kai a ciki tun daga balagarka wannan shine hisabi to da anan da Allah ya ce hisaban yasira ba irin wannan yake nufi ba shine manzo Allah ya laisa zaki bil hisab yayi wannan ba hisabi ake nufi ba inna ma zaliki al ardu wannan kawai baje koli ne da holi a dunkule da sallarka ta cika sai Allah ya ce da mala'ikan da ya kula da kai shine bodyguard ɗinka waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid kowane mutum a gaban Allah mala'iku biyu za su rako ka filin tashin alkiyama ɗaya ya ciyo tunaka ɗaya kuma shine prosecutor zai ce to Allah ni na kula da shi tun da ka haife ka halicce shi daga cikin mahaifiyarsa ya duro duniya ka ce in lizumce shi kan mu rabu to kuma na kasance tare da shi ba abin da ya face sai da na rubuta maka ga littafin aikinsa to farko sai Allah subhanahu wataala ya ce ku kalli sallarsa ya mutu da tauhidi eh ya sallasa a ce ya ubangiji bai da matsala a bangaren sallah sai ce to da shi to kawai sai dai a ce masa a babin azumi kana da maki 65 cikin 100 a babin sallah kana da maki 70 cikin 100 abin iyaye kana da maki 69 to kaga wannan ba bi dalla dalla ba yayi a cikin biyayya kaga iyayenka ko kai waye wata rana kun taba fada ka zumbura musu baki sun ma ba daidai ba to wannan ba za a bincika ba tunda dai ka wuce ka ci maki 69 cikin 100 to sauran 21 an yafe ko 31 an yafe wuce kawai kama inda za a biyo diddigi a rinka cewa to rana kaza ga watan kaza baba ka ta aike ka ka je ka labe ka je aiken ka zo kai mata karya to nan kuma me za ka ce ba amsa to duk wanda sallar ka ta ci gaba sai an masa irin wannan ka zauna da mai gidanka wata rana a kasuwa ka taɓa masa kwanje duk da dai a ƙarshe ya ce komai na ya yafe amma wannan ɓangen ya sani sai an tona ma a Ka kayi kaza kayi kaza kayi kaza sai an mutu diddigi amma in sallah ba ta cika ba in baka zo da tauhidi ba kaga wanda sallarsa ta cika ya zo da tauhidi fa sofa haka bai sabon ya tsira a dunkule kawai za a nuna masa ayyukansa a ce kawai wuce ba matsala an gama ba bincike komai ya wuce to kaga wannan ba shine abin da Allah yake nufi da isaban yasira ba shi hisaban yasira a dunkule ne amma hisaban asira a warware ne shine ma'anar mannu kishal hisaba uziba duk wanda za a bi shi daki daki to ba za a rasa kama shi da laifi ba wanda kuma a ƙarshe sai an jefa shi a cikin wuta Allah ya tsare mu da haka manzo Allah ya fasara na Aisha ce laisa zaki bil hisab walakin zaliki al ardu wannan ba hisabi bane wannan baje koli ne kawai a nuna mutum ayyukansa a dunkule ba tare da an bincika ba a ce da shi wuce an yafe dukkanin kuskuren da ke ciki Mannu nukisa hisaba yawmal qiyamati ulziba duk wanda aka ce za a yi masa hisabin daki daki dalla dalla filla filla kowa ya shi a ranar tashin alkiyama ba zai rasa abin da za a kama shi da laifi a masa azaba ba Allah kai mana hisabi hisabi mai sauki da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya da wannan hadisi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sannu za a yi masa hisabi hisabi sassauka malai ce huwa amaluhu shine ayyukansa fa ya'rifu khata'ahu a nuna masa ya gane kurakuransa wa yatajawazu anhu kuma a ce an yafe masa bila munakasha ba tare da an tattauna ba wala yuqalu lahu kuma ba a ce da shi lima fa'alta hadha to kaza me yasa kai shi wala yutalabu bil uzri ballatana a ce da shi to ka nemi uzuri ka nemi yafiya a waje kaza wala bil hujja ko a ce me hujja ka ta aikata kaza an gane ko fa innahu mata tuliba domin duk lokacin da aka ce za a yi wa dan adam wannan irin lissafi da bin diddigi bi zalika da haka lam yajid uzran ba zai samu wani uzurin da zai bawa Allah ba wala hujja na wata hujja fa yabta biha anan zai kunyata kama kala alaihi salatu wassalam kamar yadda manzo Allah yake man nukishal hisaba uliba wa yanqalibu kuma zai juya ila ahlihi zuwa ga iyalansa fil jannati aljanna masruran yana mai farin ciki a yana mai farin ciki da zalika da wannan saukin hisabi da aka yi masa wa amma man utiya wanda ku aka bashi kitabahu littafin sa na aiki wara a zahrihi ta bayan bayan sa malai ce huwal kafir shine kafiri kadaha fi ghairi da'ati Allah wanda yayi wahalar duniya ba tare da yi wa Allah da'a ba to gallu yumnahu za a murde hannunsa na dama da kafarsa ta dama ila uluqihi a hada da wuyansa a daure a yi masa kukumi wa tuj'alu yusrahu kuma sai a sanya hannunsa na hagu wara a zahrihi ta bayan bayansa fa ya'khudhu biha kitabahu kuma da shi za a bashi littafinsa shine wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira da kuma wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uti kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khuzuhu fagulluhu ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرؤها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يهد على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون الله يسلمه ذاك فسوف ي... من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا دفن ذاك ذئر ونن يدعو ينا كرا ثبورا ناها لك أي عند رؤية ما فيه أي عند ذيقا أبن دلتاف الناس يكي لو كدشي نشري ينادي ينا كرا هلاك هوتي ويا هلك بقوله دفتنسا يا ثبورا ya mutu ya lalace ya shiga uku shine Allah yake la tad'u da yawma suburan wahida wad'u suburan kathira qul adhalika khairun am jannatul khuldi allati yu'ida al kanat lahum jazaa'un wa masira wa yasla kuma za a shigar da shi sa'iran wuta mai kuna ay yadkhulu an-nar ash-shadida zai shiga wuta mai tsananin kuna wa fi qira'a wa ta qira'a bi yai fa sawfa yusla a madadin yasla da sannu za a shigar da shi ba zai shiga ba an gane ko shine yusla malai ce wa fati sad kuma an yi yusalla wallamil mushaddada da kuma lamun mai shadda akwai yasla akwai yusalla zai shiga ko za a shigar ko za a kone shi da sa'iran wuta mai kuna innahu kana fi ahlihi masruran me yasa aka yi masa haka domin shi da ya kasance fi ahlihi a cikin iyalansa a duniya masruran yana mai sururi yana mai farin ciki da annashuwa farin ciki da annashi wanda ya ɗauki hankalinsa ga barin imani da biyayya ga Allah ai surura batsarin yana farin ciki irin na tinkaho da takama da alfahari domin akwai mutanen da zaka ga a duniya suna fantamawa suna abin da suka ga dama tare da kuma ba Allah suke bi ba to wannan farin ciki da takama da fantamawa da kai a duniya bisa ga sabawa Allah sai ya zame maka bakin ciki da nadama da takaici da kuka kukan da bai da iyaka falyadhaku khalilan walyabku kathira jaza'an bima kanu ya'malu sun yi dariya kankani ubangiji ce kuma za su je su kuka mai yawa sakamakon munanan ayyukan da suka kasance suna aikatawa a rayuwarsu ta duniya innahu kana fi alihi masruran innahu lallai shi kafiri zanna yayi zatan Allah ya hura ba zai dawo ga Allah ba lafazin Allah ya hura bi ma'ana Allah yarji'a domin daga hara ne ya huru bi ma'ana raja'a yarji'u malai ce innahu anna dinnan zanna allan an dinnan mukhaffafatun min as-saqila wasmuha mahzufun yadda zance yake innahu zanna annahu lan yahur malai ce lan yahur ay lan yarji'a ila rabbih yayi tsammanin ba zai koma zuwa ga Allah ba watan wata rana wanda kuma ba gaskiya bane ko ba dade ko ba juma watan wata rana mai rai ya koma ga Allah bala ubangiji ya ce tabbas yarji'u ilaihi kafiri zai koma ga Allah dan adam zai koma ga Allah ko mumini ko wanda bai imani ba inna rabbahu kana bihi basira kuma lalle Allah kana ya kasance basiran mai kallo bihi ga dukkanin al'amuran bayi ai aliman bi ruju'ihi masani ne ga komawar kowa ilaihi zuwa gare shi a ranar komawa ta. Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon nisanta ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka sanar a makon da ya gabata a yau za yan agaji za su kewaya su karɓi taimako na hannu da hannu na gidauniyar arisala foundation dangane da program ɗin da za mu gabatar na azumi kamar yadda muka faɗa waɗansu ba su da akawun namba ba su da asusun ajiya na banki ballantana a ce su turo ta banki to don kada mu hana wa ire-iren waɗannan damar su sa muka buɗe wannan ƙofa a dukkanin sauran majalisanmu baki da da fata Allah madaukakin sarki ya ba da ikon taimakawa da haka yin agaji za su kewaya daga baya kuma za a ba mu rahoto kuma za mu sanar da ku a abinda asusun namu yake dauke da shi kuma kamar yadda muka saba a yau, zuma za mu kira sunayen wasu waɗanda suka turo da shi ta hanyar asusun ajiya na banki akwai transfer da aka yi wanda sunan bai fito ba ina jin ko ta pos ne yawa wani ya ba da dubu biyu akwai wani bawan Allah a kawun name ɗinsa sunansa Salisu Abdullahi Abdulrahman shi ma ya sa dubu biyu akwai Muhammad Ibrahim Sani ya sa dubu biyar da ɗari biyu akwai Shamsuddin Hallur Baba ya sa dubu ɗaya akwai Abubakar Nuraddin ya sa dubu biyu akwai Muhammad Iliyasu Isa ya sa dubu goma akwai fatima yaqub hassan ta sa dubu ɗaya akwai abdulmumin jabir ya sa dubu biyu akwai umar abubakar ahmad ya sa dubu ɗari akwai maharazu mu'awiya ya sa dubu biyu akwai ahmad umar abubakar ya sa dubu biyar akwai maryam umar abdulkarim ta sa dubu ɗaya akwai mubarak aliyu ya sa ɗari biyu akwai zakariya umar ya sa dubu biyu akwai kuma pos transfer dubu shida akwai sa'ad adam mai zinari ina jin kamar haka ne ko shi kuma ya sa dubu biyu akwai ilyasu muhammad ya sa dubu biyu akwai ismail jamilu ya sa dubu sha biyar akwai abdullahi ibrahim yaro ya sa ɗari biyar akwai balarabe ibrahim ya sa dubu biyu akwai murtala abdulmumin ya sa dubu ɗaya akwai wani akwai safiyanu mudassiru ya sa ɗari biyar akwai tsahir musa usman ya sa dubu ɗaya akwai mubarak ahmad bose ina jin haka ya sa dubu ɗaya akwai rabilu ahmad galadi galadi shi kuma ya sa dubu biyu akwai wani bawan Allah yanzu da ake gaya mun ya ba da riga da wando kala ɗaya da kuma wando daban da kuma ɗari biyar to duka dai Allah maɗaukin sarki ya saka kowa da alkhairi Allah maɗaukin sarki ya karɓa ya biya bukata Allah ya mai da ninkin ba ninkin abin da aka bayar na alkhairi kuma Allah ya sa ya zama tilas tsira a gobe kiyama a yanzu abin da ya rage shine in ji Abin da aka samu don mu haɗa gaba ki dai mu fitar da lissafi sai mu gaya muku kuma yau ita ce ranar mu ta ƙarshe ta da tafsiri a nan a wannan shekara mai albarka da haka insha Allah daga yau ba za mu sake karatu ba kuma sai bayan sallah in Allah ya raya mu da haka daga yau za mu tafi hutu na azumin watan ramadan kamar yadda aka sani bisa ga al'ada da mun saba duk watan rajab shine watan da nake rufe dukkanin karatuttuka saboda a watan sha'aban kuma mukan himmatu da abubuwa waɗanda suka shafi wa'azuzzuka da amsa gayyatoci na wajen gari da makamantan haka da haka a sanadiyya haka ma nake sanar da 'yan kuwa gobe babu karatun allu'ulu'u wal marjan na masallacin masjidul qur'an a bakirawa saboda gobe ina da uzurin tafiya don amsa ire-iren irin waɗannan gayyata to da ka insha Allah sai dai ranar Lahadi ina sa ran zan dawo har in zo in samu karatun gwammaja da yadda Allah karatun zaure za a yi asabar da Lahadi za a yi karatun zaure normal yadda aka saba kawai dai na ce za a yi kuma shi baya zuwa ba ga wata dubu ɗaya a haɗa da ke eh? to sannan ga number account kamar yadda waɗanda suka bukata account name dai shine a risala foundation banki kuma shine gt bank guarantee trust bank gt kenan sannan lambar account din ita ce 0602936955 zan maimaita 0602936955 ma'ana sifili shida sifili biyu tara uku shida tara biyar biyar wannan shine akawun ɗinmu na arisala da dukkan wanda yake so ya sanya gudunmawa ta wannan asusu kai tsaye insha Allah a ina yake sallah za ku yi zuwa sha ɗaya gidana can makaranta to za ku sami na man kuma ta haka iya za ku sami na in kuma ba ka ba sai ku bari ranar lahadi ko da magarba zuwa isha mun zo karatun gwamnati ba ku to na bismillah kamar a misali malam da kan fitowar aure da yake faruwa ne hmm. idan zan aure da ne ne shi za ta da suka wuce da ma'auran da hmm. idan ga ciwar a hmm. ba a a ya yi magana idan a aure ko da ya take da ko ba ta inda ya take ta taso idan ya sake za zaka ko da an yi sharaɗi ba zai sake ta ba sai da kaza sai da kaza to kuma sai ya sake ta ba kaza shi shi zai sa sharaɗi ba wani zai sa masa ba shi asali miji shi yake sa sharaɗin saki saboda asali baki a hannun kai in ya ce in na saki mata in matata ta yi kaza ta saku sai ta yi ta saku. saboda shi ne mai saki amma yanzu wani ne ya sa masa sharaɗi in ya yadda to sharaɗin ya haushi ya hau in ya yadda sharafi ya hau ya yi yawa a in ya karɓa shi ke na almusulmi na alashi kuɗi gaskiya ne to ya yi ko ga mun yi kuskus da wani bawan Allah tambaya ce yake ni. kuma la Allah amsa tambayar za ta amfani kowa da kowa ya ce duba ga yanayi da aka samu kai a ciki na yawan sake-saken aure da mace-macensa shi yanzu iyaye suna da damar in za su aurar da yarsu su zauna da mijin a yi ba za ka sake ta ba sai in mun zauna da mu da kai da waliyanka da mu in ta maka wani abu muka ga ya dace a yi saki to sannan ne za in kai saki sakin ya yi ka yarda da haka to miji ya karɓi wannan sharaɗi sharaɗi ya yi haka domin ka'idar musulunci al-muslimuna ala shirokin musulmi za su tafi a kan sharɗan da suka yi wa kansu ya ce to la'alla inda za a yi hakan to zai ɗan rage sake-saken auren saboda wani lokaci za ka ga abin da yake sa a sakin auren wani abu ne wanda kila bai taka kara ya karya ba to kuma dama Allah subhanahu wataala tuntuni ya faɗi wannan sharaɗin a Qur'ani idan aka samu tarbiyya tsakanin miji da mata to waliyai su taso waliyansa su zo ko wakilansa su zo waliyanta su zo su zauna su tattauna in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma duk abin da suka yi in nufin su shine gyara to Allah madaukakin sarki zai shiga tsakani da haka in dai ne suka shiga kuma suka ga ya dace a saki babu laifi in kuma suka ce kar a sakin to duk dai abin da suka yi in dai manufarsu ne gyara Allah yana tare da wannan al'amarin kuma yana cikinsa kuma za ka ga sau da dama a wasu lokutan hakan tana faruwa wani lokaci wani namijin in matar tana gasa shi tana gara shi zai kai karata wajen babanta wani uban shi zai ce sakatta akwai iyayen da da yawa suke cewa a sake su akwai uban da shi ya haifi yar amma zai zo ce maka wallahi abin da take maka kake hakuri ni ba zan iya shi ba da ni uwarta ta yi wa irin wannan da tun na rabu da ita wannan ya danganta da halayya da kuma irin juriya da kuma irin girman laifin da yanayi fatan mu dai Allah madaukin sarki ya shiga cikin al'amuran kuma ya rinka kawo sasanci a ciki me yake ciki kai wanda suke irga cbn kunga sun yi jinkiri suna ta lissafin ko za kuma ku sha mamakin adadin da za su faɗa mu da yake duk naira biyar biyar ce da naira goma goma da naira ashirin yanzu wanda ya baka naira biyar biyar na dubu goma ka irga mar da wanda ya baka dubu goma ta takarda sai mai irga dubu ta dubu goma ya irga sau goma wancan bai irga sau ɗaya ba kuma ya ɗauka kuɗin da yawa sai dai Allah ya saka da alheri Allah ya biya bukata an ce an samu dubu saba'in da ɗaya da ɗari shida da ashirin to dubu saba'in da ɗaya da naira ɗari bakwai da ashirin wai an gano wata naira ɗari a bani kalkuleta ta waya gani da ke ta ba yanzu a dunkule abin da muke da shi a cikin asusunmu na arisala miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya da hamsin da uku da ɗari takwas da ashirin amma akwai waɗansu kuɗin da suka biyo ta bayan fage akwai ɗan majalisar dala wanda yau ya turo da ɗan aikensa ya kawo min ya yi alkawarin zai ba da dubu ɗari amma yau ya turo da dubu hamsin a kan cewa zai ciko dubu hamsin to kaga in an ƙara muna da wajen dubu ɗari eh, miliyan biyu da dubu ɗari biyu da ɗoriya akwai a masallacin ƙofar wambaye an bani dubu uku da naira ɗari hudu to duk dai waɗannan in na tattara kina jin kudin za su doshi eh, miliyan biyu da wajen dubu ga wata ɗari biyar kanku ta mai da mu baya abinda wannan yake nunawa ya yan uwa a takaicen takaicewa godiya ta tabbata ga Allah abinda muke so mu yi rikin budget din abinda yan kwamiti suka ba mu na abinda za a yi wanda daga ciki za mu ɗinka kaya kala ɗari wanda ko da zuci har kwaɗin yake kira na ya kamata mai sauri mu zauna mu yi budget mu fitar da kuɗaɗen domin ɗinkin kayan nan kala ɗari in ba mu fitar da shi da wuri ba da wuya a samu to insha Allah na ce masa in tafiya na dawo ɗin nan za mu zo mu zauna da a a siyo duk abin da muke da bukata waɗanda za su yi mana kunu na azumi na gidan ka zo mu kai musu kuma lauyanmu ya zo mana da rahoton mutanen da aka rairayo mana na gidan kurkuku su wanda za mu ba da belin su mu ba su kuɗi a je a fitar da su insha Allah dai a tsakiyar wannan sati ko ranar daga ranar litinin zuwa ranar alamun za mu yi wannan mun gode wa Allah kuma mun gode muku da gudunmawar da kuka bayar wajen ƙarfafa mana gwiwa wajen yin wannan aikin alkhairi abinda bajetin mu ya nuna mana zamu kashe kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas ne da wani abu amma ga shi alhamdulillah an haura har miliyan biyu har da ɗari biyu har da wani ɗoriya ba to godiya ta tabbata ga allah da ya ba da wannan nasara kuma muna roƙonsa da girmansa da zatinsa da ɗaukakarsa da jin kansa da rahamarsa da wannan abu da muka sa a gaba ubangiji ya ba mu ikon ida shi cikin nasara duk wanda ya ba da taro ko sisi ko sama da haka ubangiji ya ninka masa ninkin baninki ya sa ya ɗauke shi a cikin aljannar firdausi allah maɗaukakin sarki ya mana maganin dukkanin kutuntunu a rayuwa ubangiji ya iya mana dukkan abin da muka kasa ubangiji ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya a wannan ƙasa mu najeriya musamman a yankinmu na arewa dukkanin kutuntunu da kashe-kashe da kame-kame da ake na al'umma allah maɗaukin sarki ya shiga cikin al'amarin da saukar da rahmar jin kansa ya yaye wa al'umma wannan musibu da bala'ai da ka addabe su Allah madaukakin sarki ka san bukatun mu na dunkule kuma ka san bukatun mu na ɗaiɗaiku ya ubangiji ka biya mana ba dan halin mu ba sai dan zatin ka sai dan jin kanka sai dan rahamar kai mai rahama ne kai mai jin kai ne kuma kai mai amsa addu'ar mai addu'a ne ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا آفيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين